Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za ka kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ni Amina Bahari auna ce zan gabatar da shirin. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 16 ga watan Agusta na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan mawuyacin halin da jama'a suka tsinci kansu a ciki. shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya tuntuɓi 'yan Najeriya kuma ya nemi cikakken bayani akan halin da suke ciki a yanzu yayin ƙarin kuɗin kayan sufuri sai ku kasa kunne ku saurari shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara Kaduna garin gwamna inda wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya tattauna da jama'a akan maudu'in namu na yau. Isa gare ka. To masaro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar saduwa a cikin wannan shiri na muryar Amurka wato yau da gobe shirin da ke duba abubuwan da suka jibanci al'umma da halin da al'umma ke ciki a duniya musamman da ya kasashen Afirka da kuma bangarori da suke jin wannan yare na hausa a yau muna jihar kaduna kuma a wannan zaure namu mun gayyaci mutane guda uku domin tattauna halin kuncin rayuwa da al'umma ke ciki a biyo bayan taɓarɓarewar tattalin arziki da tsadar rayuwa a cikin bakin namu muna tare da malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayyar nigeria da ke nan garin kaduna da ake ce mata katpoli Dr. Ismail Muhammad Ancau wanda ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran tattalin arziki saboda a nan bangaren ya ƙure. nan a cikin wannan wato a nan bangaren ya ƙware. A cikin wannan zauren hauyewa yau akwai magidanci kuma wanda ya taɓa yin harkar mai da sauran buge-buge na rayuwa wajen kuma ɗaya ne daga cikin masu sharhi da akan irin halin da al'umma ke ciki a kafafen labaru a jihar kaduna wato malam lawal umar mai mai ana cewa umar mai fetur da gas to yau fetur da gas da ya san halin da ake ciki a najeriya a hawa yau kuma a cikin wannan zaure akwai ɗaya daga cikin uwa kuma ita ma tana fashin baki da sharhi a kafafen labaru amma uwa ce wadda tana cikin waɗanda suke ta kai komo wajen ganin an dubi lamarin da iyaye ke ciki mata a gidaje da kuma halin da ake ciki saboda tsadar rayuwa a wannan ƙasa gaba ɗaya hajiya uwale kawo hajiya uwa na sabon kawo ana ce mata women leader ba na so sawa sa wannan women leader shugabar mata yau zaki kare yancin mata eh to shugaban mata ce ta masu kiran waya eh, dakta ka taɓa magana cewa idan aka ƙara farashin mai za a sha azaba wai me alaƙa wacce magana da kai da halin da ake ciki yanzu <clears throat> subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim <clears throat> to wannan ni na ma dade ina wannan bayanin saboda na san kamar da nake bayani ko da yaushe su duk ƙasan da ta sa manufofi na jari hujja aka ba to a ƙarshe da ta take wahala masu kuɗi kuma suna ƙara kuɗi to sanadiyan haka muke ganin cewa duk lokacin da ko da bashi za a bada ranci za a bada hukumomin bada lamari na duniya za a ga sukan ce a cire tallafi a sai da kamfanonin gwamnati a rage ma'aikata da sauransu to duk lokacin da haka ka san cewa za a samu matsala kenan kuma shi maganar man fetur din nan dama an daɗe ana maganar cewa gwamnati tana kashe kuɗi da yawa don haka ya kamata a ainihin cire tallafin wato akan kawo dalilai daban-daban wani sai ka rasa wani ma za ka riƙe akan ce kuɗin sun yi yawa sannan akan ce 'yan kalilin ne suke amfana da shi da kuma abubuwa dai haka daban-daban wanda mu bamu gamsu ba don dama ko da har harkoki na jari hujja bayanin da ake kenan cewa a cire tallafi a rage ma'aikata a kaza da kaza so a ƙarshe za ga al'umma suna wahala so ko kwanaki da muka yi program dama na yi magana cewa ai wahala tukuna ma ba wai ina fata bane ba amma wahala tukuna in fact tun 2021 ma nake wannan bayanin saboda in kana kallon yadda yanayin tattalin arziki yake tafiya yanayin alƙalma suke tafiya ka sanya da abubuwa za su kasance kuma ko a yanzu din ma a tukuna saboda har yanzu akan magana da ake na magana hawan farashin nan da muke tukuka da shi a yanzu kashi 22 ne da digo bakwai da tara a 22.79 kenan a wanda kuma ana magana cewa saboda waɗannan manufofin da sauransu daga nan zuwa ƙarshen shekara ta 2023 zai koma wajen kashi 30 to kaga kenan tukuna kuma ana magana cewa sanadiyar cire eh, tallafin man nan a shekara na 2023 din nan watan daya zuwa watan uku akwai mutum mutane miliyan hudu da suka shiga cikin talauci a kuma yanzu zuwa karshen shekara ana tunanin cewa akwai mutum miliyan bakwai da dubu dari da za su shiga cikin talauci a sanadiyan wannan cire farashin man nan to a wannan abu ne da yake ba abu ne mai daɗi ba saboda in kalar sanadiyan cire tallafin man nan a za ka ga rayuwar mutane duk ta canza mutane a najeriya za ka suna tafiya a kafa wani da suna tafiya kila eh, eh, eh, abun hawa ne na kila na haya ko kuma mutum na kanshi za ka ga wanda yake na kanshi din ya kuma yana hawa na haya wanda ke hana za ga kuma yana tafiya ƙasa yanayin abincin da al'umma suke ci ma ya canza za ga yanzu a samu a ci abincin ma ake magana ba magana abinci da nama ba a samu a ci koda sau biyu ne wanda suke ci sau uku yanzu kusan sau biyu suke ci ko sau ɗaya wanda suke ci sau biyu kusan sau ɗaya ne ga al'umma an kalura ga duk mutane su rame duk sakamakon wannan da haka duk wani bayani da ake magana idan kamar yadda nakan yi bayani idan ana magana cewa wai kalilan daga cikin mutane suke amfana mutane kalilan ɗin gwamnati ba ta san yadda za a nemo su ba da jami'an tsaro muna da hukumomi daban-daban da duk waɗannan mutane da ake zargin cewa wai su suke amfana kaɗan daga cikin to ya kamata a samu hanyar da za a nemo su ne a yi musu hukunci don al'umma samu sauki ba zai yi dan gwamnati ta kasa nemo su a yi musu hukuncin da ya kamata a musu ya zama al'umma kuma sun da za su dinga wahala ba saboda wannan kusan rauni ne za mu ce na gwamnati gwamnati ta kasa mu waɗannan hukunci waɗanda ake ganin cewa kalilan da ake cewa suke cire kuɗin an bar al'umma suna wahala to wannan al'umma da suke shan wahala ya kamata a ce da su an sauka musu ne an yi maɗace hukunci don al'umma su samu sauki kuma sanadiyan wannan kamar da na bayani za a ci gaba da shan wahala ne ba fata muke ba amma bisa ga ilimi ko al'umma suke nunawa za a ci gaba da shan wahala sanadiyan wannan harkan cire tallafin man nan. Dakta wannan wahala da kake ta magana kila za a iya ci gaba a gwamnati ma ta hango ta shi yasa aka ce yanzu za a fitar da tallafi a taimakawa talakawa a haɓaka ɓangaren noma a yi wa ɓangaren masana'antu allura na tallafi kamar akwai kowanne kowace masana'anta za a zaɓi guda saba'in a basu naira biliyan ɗaya wato naira miliyan dubu kenan waɗannan ba za su sauƙaƙa wannan irin raɗaɗi da ake ji ba. ya kamata da sauƙa din to amma kada ka san harkar najeriya magana harkar cin hanci da rashawa wannan shi yake tafiyar da komai kusan ko kuma shi yake kawo matsaloli kaga magana da ake kan shi talafin a yadda nake ganin bayani cewa yan siyasa su ne za su lura da yadda za a yi ma'ana wakilan mutane na siyasa su ne za su lura da yadda za a raba kuma na kasan cewa yan siyasa su ba al'umma wani lokacin suka damu ba sun fara kula da waɗanda suke suka mishi hidima na siyasa yawanci za ka su za a kula amma ba ba wai interest ko kuma bukatun sauran al'umma ba ya kamata a kalli bukatun al'umma majority ko kuma fiyancin al'umma al'umma ba kawai waɗanda suke harkan siyasa ba saboda 'yan siyasa ba su ne kawai ai a cikin a cikin ƙasa ba akwai sauran al'umma da suke sun ninka sun kuma kamar magana ma'aikata ne da sauran al'umma jama'a da suke sauran al'umma sun ninka sun kuma ninkawa fiye da ma'aikata don haka Ah, kuma kafin ka ga kuɗin ya isa ga mutane abu ne mai wahala ko magana da ake nawancin kudaden da ake bada musamman na anko borowas ai ana magana cewa da yawa manya manya ne suka asa wannan gwabni ta kanta babban bankin na Najeriya ba ta da database ba ta da bayanai akan su Dan haka dawo da kuɗin zai yi wahala abin nan ayyana sun fito da rahoto cewa kashi 72 da biyu na wannan kudaden ba a dawo da su ba sannan sai bayan wata kwana biyu wannan bayanin ya fito sai ga Central Bank sun fito cewa ai an dawo da kuɗin wajen kashi hamsin aka dawo aka dai wani bayani dai haka wanda kuma kusan abin nan ba haka yake ba. Uh, Dokta za mu dawo don za mu kalli maganar karin albashi ga ma'aikata da irin su ko kuma yadda zai iya haɓaka tattalin arziki a Najeriya. Amma yanzu bari mu shiga cikin gida an ce yanzu an bar mata da kusan ɗawainiya ta gida saboda cefane da tsadar rayuwa. Hajiya uwa na sabon kawo wani irin hali al'umma ke ciki yanzu biyu bayan tsadar abubuwa musamman abin da ya shafi abinci. To, alhamdulillah, salamu alaikum. Tsakani da Allah, Malam Isa, mutane suna cikin halin ha'ula'i musamman ma mata don yanzu in gaya ina gaya maka mata ma yanzu suke rike da gida tsakani da Allah saboda mazan abin ya fi karfin su saboda mazajen nan galibi masu yin acaɓa ne wasu mota suke tukawa suna ba da balas to motocin an ƙara an cire tallafin man nan motoci suna a ajiye mashinan ma an sun sa man sun zagaya kuɗin su sukan ce baya dawo. amma me yasa ake aje mota kuma saboda tsadar rayuwa tsadan mai man nan da aka cire farashi tsadan mai kaga za su ta yawo da mota ne suna kona mai mutanen ma ba son ziyaran ake ta ciki ake yi yanzu kina nufa akwai gidajen da mazan suka baro mata a nan wallahi da yawa ni akwai matan ma da nan gurin ni ta zo shekar ka jiya take samu na ta zo sana'a take aure take danye ma yara a gidan suna tuyawa to wallahi jalin ma ba ta aka yi wake da mai ta karbo wallahi ina gaya maka ma Alhaji Isa Ikara ba shi kudin na haye kanta ta cinye a cikin ta mijin ya je ya dawo ya je dama a cabaki ya je ya dawo ya ce bai samu ba babu yanda za su yi jalin nan shi ta dauka suke ta cinyewa a hankali har jalin nan ya kare to yanzu yanta ne ta baya ta ce wallahi dole yanta za ta tafi gidan aiki ne saboda ba su da yanda za ta yi wani irin gidan aiki gidan aikin masu kuɗi wanke-wanke yanzu abin da mata suka koma kenan wanke-wanke da shara gidan masu kuɗi saboda babu abinci ba kuɗin saye akwai abincin kuɗi ya yi yawa ba kuɗin saye maza sun je sun dawo ba su da shi ya za ka yi dole ka nema amma kila wasu ce in an bar wa mace aiki to me mata za su iya rike gida a gaskiya yanzu mata kaga akwai masu yin wankau akwai masu zuwa su yi wanke-wanke dan abincin nan da aka ba su aka rarrage aka ba su wallahi dole ake maleji haka na ake an suwa a ci tunda miji ya dawo in ma bai samu ba dole ke fa ƴaƴan nan fa ke za su dama kin ga ko dole ke dai zaki dauki ɗawainiyan gida ke kina so ce yanzu kamar magana da dakta yayi akwai gidajen da abincin bai ciwa ke wallahi magana da dakta ya fada gaskiya ya faɗi wallahi abin da ya hango kenan kuma haka ake fama yanzu a cikin jama'a al'umma sai ka shiga cikin gidajen al'umma wallahi abun ba daɗi malam lawal mai gas da fetur ka sha magana akan irin abubuwan da ake ganin kamar shugabanni na yi kuma kai din an ce mai gas da fetur ka san irin harkar da da irin farashin da aka sai da mai a baya da kuma yadda yanzu abin ya zo da yadda abin ya shafi jama'a me zaka ce game da irin halin da ake ciki yanzu a Najeriya to malam Malam Isa wato wannan abin da ake ciki a Najeriya a kan harkan cire tallafin wannan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba dan komai sai dan saboda shugabannin da Allah ya sanya al'ummar Najeriya a ƙarƙashin su tun daga 2015 da suka shigo gwamnati sun kasa zuwa da tsari wanda za su tallafa ma al'ummar Najeriya a kan harkar man fetur ɗin nan bayan lokacin da suka yakin neman zaɓe sun gaya ma al'umma cewa man fetur a yanda ake sai da shi a lokacin da suka shigo shugabanci za su yi kokari ma su rage farashin shi ne kayayyakin farashin abinci a kayayyakin abinci za su yi kokari su rage farashin shi ne amma da suka shigo gwamnati saboda rashin iya salon mulki sun samu tasgaro wajen iya aiwatar da tsare-tsaren da za su taimaka ma al'umma yau ka duba farashin man fetur din nan da yake azabtar da al'ummar najeriya shugaban ƙasan da ya shigo a gwamnatin nan tun 2015 shi ne fa ministan man fetur shekara takwas kuma ya fidda makudan kuɗi bisa ga alkawarin da ya yi na cewa zai tada matatun man fetur ɗin da muke da su don saboda a samu sauƙin man fetur ɗin. matatun ne aka ce sun matu a sun zama matattu. to malam isa ai ya yi alkawari cewa zai gina sababbin matatun man fetur na zamani amma bai gyara tsofaffin ba bai gina sababbin ba sannan kuma a alkawarin da ya yi na cewa zai rage farashin man fetur din don talaka ya samu sauki sai ya kasance ya kasa ragewa ma ɗoriya ya ƙara a kan ma farashin da ya samu ninkin bane ba ka ganin dole a bawa shi tsohon shugaban kasa da ita ma kanta wannan gwamnatin uzurin cewa kuɗin da ake cewa wasu tsiraru na cinyewa a tallafi ne yasa dole a cire don gwamnati ta samu kuɗin za ta wa al'umma aiki malam isa idan an yi maganan waɗansu tsiraru ne suke cinye wannan kuɗin to yanzu fa duk wani talaka a najeriya ko kafatanin al'ummar najeriya sun gano cewa ma gwamma a ce waɗancan tsirarin suna cinye wannan kuɗin tallafin a yanda a lokacin da ake ba tsirarin man yana ƙasa a farashi amma yanzu an ce an cire don kan waɗancan tsirarin su dinga cinye kuɗin yanzu kuma talaka ne ke shan baka azaba a kan cire wannan tallafin man fetur ɗin ba don komai ba sai don saboda kuɗaɗen da aka ce an daina ba waɗancan tsirarin maimakon ya zo a zo a taimaka ma talaka da shi amma rasta ina za a fara yau ka duba ƙasashen duniya saboda rashin hikima da basira na salon shugabanci shugabannin nan ne suke gaya mana cewa ai kasashen da suka ci gaba da waɗansu kasashe matsakaita farashin man fetur ya haura hasali ma najeriya tana ɗaya daga cikin ko kuma ita ce ƙasa ɗaya tilo da ake sai da man fetur a ƙaramin farashi amma waɗancan ƙasashen fa da ake sai da man fetur da tsada kaga wata ƙasa ana sai da ɗari biyar da wani abu a kuɗin najeriya in ka duba minimum wage su wasu matsakaicin albashi za ka ga masinja a wancan ƙasa yana ɗaukan albashin sama da wani darakta. ka fahimce ni to mm. kaga wannan yanzu ana tatsa a mai amma kuma suna karbuwa su ma a matsayin albashi suna sanya tallafi ma fiye da abin da ya kamata a sa a man fetur kana ganin wani an kara albashi wani abu ne ko da ke wannan zan je wajen dakta amma kana ganin in an kara wa ma'aikata albashi zai canza rayuwa ne ba karin albashi bane mafita abin da ya kamata a yi a yanzu a najeriya a dawo ma da tallafin tukunna back to square one a dawo a baje ta a faifai. Gwamnatin da ta riga ta gaggara da kuɗin da aka tara kake so ta daɗa dawo da abin da take samun naira miliyan dubu arba'in a wata. A halin da a halin da ake ciki yanzu talakan Najeriya. Malam Isa idan yanzu za ka zo ka ce ka tsaya takarar shugabanci a Najeriya ka ce ko zaɓe ne zan cire tallafin mai to kar ka ƙara yin kamfen sai ka ci zaɓe. ba don kuma saboda talaka ya gane cewa wannan tallafin man gumma a sa shi a dinga ba waɗancan tsirarin manya sauko ya koma farashin baya ya fi amfani ga talakan Najeriya fiye da yanzu yadda aka cire ba a ma san ina ake kai wannan kuɗin da aka ce an cire ba kuma a tsarin da ake ciki fa yanzu ana cewa Najeriya nan ita ce ta shiga sahun manyan ƙasashe masu noman shinkafa an na noma masara fiye da da an taimaka ma eh, manyan gidajen gonaki da suke noma da kiwo da sauransu amma abin da nake so in ma tambayi su shugabannin wai a ina ne za a ce ana noma a ƙasa an samu abinci ai ba yunwa a najeriya amma izgilanci na shugabanci ya sa yanda najeriya tafi kowace ƙasa arziki a najeriya ga abincin ana fitarwa amma talaka bai iya saya kuma ana cewa ana noma fiye da da to kaga ba ba salon shugabanci mai kyau ba wani yanayi na fitowa a taimaki talaka idan an noma shi talakan najeriya ya saya da sauki wanda za a fitar da shi su masu fitarwan su samu kuɗi ta wannan hanyar fitarwan ba wannan tsari. Walle walle wana ta kama tafiya ta bin shari'a ba. Walle walle wana ta ɗauke kama karya. Magana gobe ba mu ne ba. Idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba. Ina mugunta domin ba za ta kai mu gaci ba. Dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba. Tun wata rana akwai ta shi ba shi ne ba. Walle walle mana ta ɗauki kama karya karya. Yau ne magana gobe ba mu ne ba. Idan ka lura ai wa'adin ka zai kare fa. Bai kare ba ka tabbata akwai mutuwa fa. Kai zalunci a lahirar ka za ka gani ba. Ka san wala kiri ba ya kyala zalunci ba. Walle walle mana ta ɗauki kama karya karya yau mu ne magana gobe ba mu ne ba. Mutum ma mugunci bai yi kama da jagora ba. Dan ya samu ba za ya tausa al'umma ba. Burinsa kawai shi ya tara arziki dan zama. baki shi ba kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Isa bai yi nisa ba. Ga ci gaban tattaunawarsa da bakin da ya gayyato mana a zauren namu. Dokta yanzu haka akwai masu cewa tun da dai an riga an cire tallafin nan to da wuya a iya dawo da shi kamar inda shi a Allah ke magana. Amma ana maganar a fito da tsare-tsare ne da za a taimaka na ciki maganar albashi. Ana maganar ma'aikatan da ake su albashi mafi karanci na naira dubu talatin ba inda za shi domin ba zai bai fiye sai rabin buhu masara rabin buhu masara banda magana ce fananta ba asibiti ba makaranta ba su. kuna ganin idan an ƙara albashin nan kamar da wasu suke cewa a sa mafi karanci naira dubu ɗari ko ɗari da hamsin ko ɗari biyu zai magance wannan matsala? <clears throat> to um, shi ƙarin albashi yana da nashi alfanu ko da yake idan muka duba za a ga mafi yawancin al'ummar najeriya kusan fiye da kashi casa'in ba ma'aikata ba ne ba wanda suke ma'aikatan kashe su bai da yawa to amma duk da haka shi alfanu shine idan kara albashin yakan zaga saboda lokacin koda in ka lura ko a cikin al'umma ne da ranar da aka yi albashi cikin wannan satin za a ga ta mai aski yakan fi samun ciniki so idan aka yi albashin za a ga an fi samun ciniki musamman garuruka irin su Kaduna da irin su Fatako da garuruka da suke birane za ga akwai ma'aikata sosai to duk lokacin da aka ƙara albashin nan kudin suna koma kasuwa ne za ga 'yan kasuwa za su kara ciniki riban da ake samu zai karu sannan shi kanshi wanda yake eh, kamar shi ma'aikacin in da yana bada kyautar dubu biyar ne yanzu zai bada dubu goma kaga an karu in sadaka ne zai iya kara bada sadaka yadda yake zuwa yake ziyarci wani shi shi ma zai karu idan a wata yana zuwa sau ɗaya zai zuwa sau biyu to kaga waɗannan hanyoyin da ake samu abin da ake kira multiply effect wato za su dinga samun tasiri na ninkawa su kuma ninkawa so idan aka ƙara albashi yana daga cikin abubuwan da za su taimaka saboda su ma ma'aikatan suna daga cikin wani bangare na al'umma wanda su albashinsu yana nan a guri ɗaya yake fix don haka shi ko da yaushe in ka lura tun daga shekara ta 2015 zuwa yanzu in ka lura da ake rinka samun hawa farashin in ka lura da kiman darajar naira ko yanayin yadda darajar naira ke faduwa kamar yadda darajar naira ke faduwa daga tsawon lokacin misali a ce daga 2015 zuwa yanzu to haka nan shi ma albashin yake zabgewa albashin nan bai wuce kashi 30 ba akan yadda yake idan misali da kana daukan 200 ne wajen 2015 yanzu bai wuce bai koma a ce 30 ba dai ba ma'ana abin da 30 za ta taimaka a wannan lokacin yanzu 200 ne za ta taimaka to kaga yana nuna cewa shi ma'aikaci shi kowa ma shiga cikin wahala in banda da talakawa da ba su da hanyar da za su amma dan kasuwa ne da abin da ya faru in kudi aka kara shi ma zai kara ne kowa duk wanda yake wani sana'a ai wanda suke da sana'a su suna dan samun sauki ko da dai su ma suna cikin wahalar ciniki yana raguwa amma yana sauki saboda hata masu aikin nan da kila za a ce 300 uku ne yanzu ya koma 400 ko 350 eh, uku da hamsin to kaga shi ma ya samu sauki duk wanda yake harkan kasuwanci za ka ga dan a acaɓa idan da yana cajin naira hamsin ne zuwa yanzu yana cajin kila naira saba'in ko zuwa naira 100 to da haka tasirin wannan abin yana da sauki a kan shi amma ma'aikacin shi yana daga cikin wanda suka fi kowa wahala saboda shi yana fix ne hatta mai tura baro mai tura baro inda eh zaka ji mai tura baro da jartacce ya fi ma'aikacin ya fi wani ma'aikacin saboda kuna alhaji zai samun dubu ɗaya ko dubu biyu amma in ka duba ma'aikaci a cikin wata guda nawa ne mafi karancin ka bai wuce dubu talatin ba misali kuma waɗansu ma ba su iya biya akwai jihohin da ba su biya so sai ka ga wanda yake tura baro ma sai fi wannan da wanda yake dan kasuwancin shaka ko yake sai da gwanjo sai ka ga yafi ma'aikacin to shi ma'aikaci ya zama abin tausayi ne in yana so ya gyara rayuwar shi shine kasance yana wani sana'a amma a matsayin shi gundari na ma'aikacin yana cikin damuwa musamman irin wannan lokaci da ake samun wani hawa farashi kuma dai darajar naira take ƙara faduwa saboda abubuwa ne suka haɗu da yawa suka sa rayuwar ta zo ta zama tana da wahala sai dai dake muna magana akan ƙarin albashi ne ƙarin albashi abu da yake da muhimmanci wani in ka duba ƙasashen da suka ci gaba ka duba kamar yadda shi malam lawal yake magana za a dinga magana man fetur a wuri kaza misali a ce saudi arabia kaza ne amma in ka duba minimum wacce su mafi karancin albashin su sai ka ga wai kai wajen dubu ɗari shida ko dubu ɗari biyar haka akwai lokacin da na bincike lokacin da minista ya wani minista yake magana akan waɗannan farashin na duba na bincika sai na ga albashinsu a wani minimum wajen ya ninka ya ninka fiye da yadda muke tunani don haka ba daidai bane a dinga kwatanta mu da wadansu kasashe saboda in ka lura waɗannan kasashen za ka ga duk human development index abubuwan da ake aunawa ci gaban dan adam za ga yafi na Najeriya mahallinsu za ga yafi na Najeriya kyau albashinsu za ga yafi magana ilimi maganar lafiya duk yafi na Najeriya so in ana so ya zama a ce mu ma a mai da farashi kuma irin wannan kasashen sai an mai da rayuwar mutane ta kuma irin wannan kasashen mun san dai duk duniya akwai matsala na tattalin arziki to amma mu mu muke kallo ya kamata wajibi ne ya zama wannan don dai ba zai a ce a mai da wannan farashin man bane don duka wani matakin da za a dauka maganar karin albashi maganar palliatives don me za a yi mutum rauni kuma a ce za a bashi magani ai bai wani ma'ana ba kenan don haka duk abubuwan da ake tunanin riban da ake samu ake tunanin an samu za ana tunanin a koma inganta rayuwar mutane ne mm. hanya ba za ta yi maganin yunwa ba in dai sai dai magana asibiti wanda kuma yawanci saboda hanyar cin hanci da rashawa nan ko da an tara kuɗin sai kaga cin hanci da rashawa nan ya kwashe mafi yawancin kuɗin to sai kaga abin bai mutane alfani ba so wannan magana karin albashi abu ne da yake da muhimmanci idan aka yi zai exchange an ɗauki nauyin ɗan wannan bangaren kenan an gama da nan bangaren sai kuma a zo a kalli bangaren talakawa sosai sai a kalli maganar yan kasuwa ya za a yi taimaka musu da jari ya za a rage musu harajin da ake biya din nan da kuma duk waɗansu masu sana'o'i a fito da ingantaccen hanya a samu mutane amintattu in zai yiwu ba dan a Najeriya ko fasoci hada da limamai in ba sa abu sai kaga an samu matsala so inda za a samu mutane na kwarai to da abubuwan za su daidaita kenan darakta wato dakta kana ganin akwai da zai yiwu irin maganar ma lol sai dai kawai a koma da tallafin shi zai iya magance komai eh to da za a haka din zai wahala ai saboda kaga bankun duniya da IMF da World Bank da sauransu duk yan jari hujja na duniya suna yaba ma Najeriya suna ganin cewa abubuwa haka ya kamata wannan matakan da dauka aka dauka su ya kamata amma kuma ɗaya gefen suna magana cewa al'umma suna wahala so don haka shi shugaba yana so ya birge su da yawa yawancin shugabannin mu na kasashen Afirka suna so su birge turawa ne dan suka jajirce suka ce suna so da abin da za su yi sai al'umma sun ji daɗi karshen ta ba za a daidaita ba saboda kullun jari hujja dama kokari ake mai karfi ya kara karfi mara karfi kuma ya kara nakasewa so yanzu a ce a dawo da tallafin nan abu ne da zai matukar wahala saboda gwamnati ta gariban da ake samu an ce ci an yi saving a wata ɗaya an saving wajen trillion ɗaya ko da ke ban bincika na gani ba amma ina jin da ana bayanai haka to kaga tun da aka fara wannan jin daɗin zai wahala a ce kuma a dawo da tallafin nan amma inda zai a dawo da shi dawo da shi ɗin da shi ne fi ma'ana saboda yadda ya yi mana illa ta ɓangaren maganar lafiya ta ɓangaren maganar abinci ta ɓangaren maganar ɗin da duk inda ya shafi rayuwa an kalmar jama'a za ka ga an banda irin su malam na za ga duk mutane sun zazzage to menene kuma za a yi mutum idan ya zama ingancin rayuwa rayuwanka ta canza ta yi kasa abinci baka iya cin shi to me za a yi maka kuma ya zama hatta yanzu har keken ɗinki ake sata yanzu cikin anguwa ga abubuwa nan daban-daban sakamakon wannan cin tallafin wannan kamar dama cin cini magana da muka dinga yi kenan dama abin da zai haifar kenan hatta sai ka dinga ganin cewa eh, sakin aure yana karuwa saboda za a dinga samun matsala nan tsakanin mata da mijinta abin da yake batun da ce da yanzu kila sai ya ninka kuma ba zai iya samu ba so kuma kaga da rayuwar take yanzu ba lalle ne waɗansu matan su yi hakuri ba akwai masu maganar cewa an ga irin ku irin ku da gwamnatin ta kira wato masana tattalin arziki waɗanda suka san gwamnatin kuma har sun ba da shawara cewa ɗaya daga cikin hanyoyin da za a rage wannan raɗaɗi shine sai a fitar da wani tsari yadda za a rinka ragewa ma'aikata da magana albashinsu a ce wai ana ba su kamar wai abin da aka kira shi allowance ta yadda kila za a ce ga wani kuɗi da za a rinka ba su a wata wanda shi ba na dindindin ba ne ya kake ganin hikima a cikin wannan to hikima saboda abin ya riga ya faru ne shi ne ake neman wannan kamar yadda ke faɗi cewa an riga amma mutum rauni ne dole a dinga tunanin a mishi allura a samo magani a sa bandaji a yi kaza da kaza in ba haka ba ai bai da wani ma'ana amma tun da ya riga ya zama haka ba da za a yi dole ɗin irin waɗannan matakan za a ɗauka a sake duba su da kyau a samu mutane masu aminci kuma gwamnati sa ido a tabbatar an yi tunda da riga an yi gwamnati ba ribasin za ta yi ba so waɗannan abubuwa ne wato mafi yawanci masu tattalin arzikin ko kuma masana tattalin arzikin za a ga yan bangaren jari hujja ne tunda kamar yadda na sha bayani yaƙi ne na kwakwara ake tsakanin yan jari hujja da yan gurguzu wanda kuma yan gurguzu an yi nasara kansu su jari hujjan ke tafiya don haka duka duniya abin da ake tafiya a kai kenan duk littafin da ake yawanci na zamani duk za suna magana akan jari hujja ne so masana tattalin arzikin irin inda suke samun ideas kenan kuma suna tafiya akan wannan tunanin ne saboda abin da IMF da World Bank da sauran hukumomi suke cewa ai kenan kuma kasashe abin da ah, suke tafiya akai kenan dan haka duk jawarin da za su bada yawanci za su tafi a cikin wannan fannin ne ko matsalan abin da yake faru za ga idan mutum na sama ba yana kasa bane bai sai reality ba in bai taba kwana bai ci abinci ba zai dauka ba zai yiwu ba a ce mutum ya tashi ya ci abinci sau daya so waɗanda suke kasa talaka waɗanda suke gwagwarmaya suke wahala su ne in suka kai can za su iya gane cewa abin da zai faruwa amma da yawa gurin da ake making decision din ma ake shawara za ga ba za a yi tunanin talaka a wannan gurin ba saboda bai yi kama da gurin za a yi tunanin talaka ba wanda kuma ya kai ga gurin ya riga ya manta da in ma talaka ne kila ya riga ya daɗe shekaru da dama ya wuce ya bar nan ya kai wani mataki kila ya aiki a world bank ba kila ya aiki a irin su IMF da sauransu da wurare irin harkokin jari hujja wanda ya riga ya manta saboda barkaji duk lokacin ko a rayuwa ne haka in Allah ya ka samu sauki kaga abubuwa suna tafiya sai ka dauka kuwa haka ne baka san cewa ka bar wadansu suna nan matakin ba duk lokacin da Allah ya rufa maka asiri ya sa rayuwarka ta inganta sai ka ganin kamar haka ne ina gaya maka to ballantana kuma waɗanda yake suka kai wannan matakin so mafi yawanci wanda suke bada shawarwari din na na abin nan na na tattalin arzikin za ga bangaren jaji hujja ne ba su da wani tunani na cewa a koma ɗaya bangaren ko da an bada ma ba lalle ne a amfani da shi ba Wale wale wala ta ɗauke kama da ka lura dukan jagora idan yana da niyyar kwara za ya amince da gaskiya ta bin shari'a ba Masu wurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da duk abokan aiki da suka bada guduma a cikin wannan shirin sai kuma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. Ai ka tabbata akwai mutuwa fa kai zalunci a lahirar ka za ka gani ba ka san wala kiri ba za ya kyala zalunci ba balle walle mana ta dauki kama